gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Aisha Mu'azu. Tare da ni Amina Buhari auna. ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 28 ga watan Agusta na shekara ta 2019 za mu yi magana ne akan tsarin da wato tasirin da naɗa sababbin ministocin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi. Shin ko talakawa za su amfana? duk lokacin da masu arziki suka takura a duk duniya talaka ne zai sha wahala domin sai su sun yi amfani da dukiyar da Allah ya ba su ta sauko ƙasa sannan su su samu su lasa domin ba kowa Allah ke azurta ba amma Allah yana ba da abinci ne ga mutum ta hanyar ɗan uwansa mutum. Haka yake Aisha muna tafi da ƙarin bayani. Sati ɗaya kenan da shugaba Muhammadu Buhari ya naɗa sabbin ministoci. Wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra ya gayyato mana wakilan jam'iyyun APC da PDP da ma mai fashin baki akan lamarin. Muna kuma tafi da kaɗan daga cikin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook. yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato facebook inda muka ce shin naɗa ministoci da shugaba muhammadu buhari ya yi zai yi wani tasiri akan harkar tattalin arzikin ƙasa ga kuma yadda kuka amsa mana To masu saurare amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Zakar Ibrahim inda ya ce gaskiya dai mu canji muke nema kawai. Sai kuma ra'ayin Rilwan Ibrahim London Guba inda ya ce idan sun yi aiki bisa gaskiya da kwatanta adalci za a samu sauyi. To, ita kuma Amina Ibrahim Maiduguri cewa ta yi, ina muku barka da aiki. Haka zalika ina yi wa gwamnatin Buhari fatan samun inganta tattalin arziki ya zama tsakanin talaka da mai kuɗi giɓin kaɗan ne ku tashi lafiya. Sai kuma ra'ayin Aliyu Usman taka lafiya inda ya ce to yau da gobe ba za mu yi saurin yabon ɗan kuturu ba an sai mun ga ya girma da yatsunsa tsaf. To Aisha kin ji shi kuma maganan shi. <laughs> Zan kyauta. To amsar mu na gaba kuma daga wurin Abubakar Kawu Girgir inda ya ce ce hakika za su yi tasiri sosai domin dai ministoci su ne ginshikai na cigaban gaban ƙasa da kuma tattalin arzikin ƙasa. Fatanmu shine ministocin za su yi aiki don ci gaban ƙasa ba wai don cigaban aljihunsu ba da iyalansu ba. To kaga magana masu iya magana kenan sai kuma Sani Muhammad ya ce daga Karmo a Abuja ya ce salam yau da gobe. Gaskiya zai iya kawo cigaban gaban ƙasa da kuma tattalin arziki ya kamata ministoci su yi aiki tukuru. To kin ji shi kuma Tanimu Inuwa Zangon Buji, Allah sa na faɗi sunanka daidai, ya ce hakika ba na tunanin wannan naɗin ministocin zai kawo sauyi ga tattalin arzikin Najeriya, domin ba masana tattalin arziki aka ba wa ministocin ba. Mansur Baba Wuro na fada jihar Gombe da Tasiu Ismail Zita Gozaki da kuma Tahir M Tahir Jambulo suka yi haɗin gwiwa suka ce salam yau da gobe hakika naɗa ministoci da shugaba Buhari ya yi ba rai tasiri ba wajen bunƙasa tattalin arziki. arzikin ƙasa amma muna yi musu fatan al'alla ya ba su ikon yi wa talakawan najeriya ayyukan ci gaba to aisha ga kuma haruna headmaster garbo miga da aminu adamu malamadori inda suka ce salamu alaikum yau da gobe mai karar da sabulun wanzami to fakaji <laughs> mu dai muna yi wa waɗannan ministoci fatan samun nasara a wannan wa'adi na biyu sai kuma abdullahi bala dumbulun da fatan na kira sunan daidai ko kusa ko alama ya ce saboda ba cancanta aka bi ba idan ka duba mutanen da aka nada zaka ga ba su da kwarewa a wajen misali ministan cikin gida shi tun da wuri ya fito fili ya yi bayanin cewa shi fa bai san komai ba akan abin da ya shafi ma'aikatar da aka bashi to kaga tun a nan kamata ya yi ko dai a canza mar ma'aikata ko kuma a sauke shi kawai amma har yanzu shiru kake ji in ji masu magana wai an shuka dusa sai dai mu ce tun kashar to aisha kin karanto mana amsar mu ta karshe a yau mun gode masu sauraro ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu To yanzu kuma za mu leƙa zauren muhawararmu inda wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra ya gayyato mana baƙi a Kaduna. Isa gare ka. a yau muna tare da baƙi a cikin wannan zaure da suka hada da mai magana ko mataimakin mai magana da yawun jam'iyyar apc a jihar kaduna da kuma shugaban kungiyar masu yada manufar jam'iyyar pdp a jihar kaduna da kuma lauya mai zaman kanshi mai fashin baki da sharhi akan abubuwan da kan kai komo abin da kuma muke so mu tattauna a wannan rana wato abu ne da ya jibanci wannan kasa da tattalin arzikinta da kuma siyasar da ake ganin ta shiga akan maganar bangaren tattalin arzikin musamman na zamantakewan al'umma kafin mu fara bari mu ji sunayen waɗanda muke tare kamar inda na fara faɗan mukaman su daga bakin su ah, sunana salisu tanko sono mataimakin jami'in yaɗa labarin jam'iyyar A.B.C a jihar kaduna sunana muhammad dan auta shugaban masu yada manufar jam'iyyar pdp na jihar kaduna ni sunana alzubair abubakar ni lauya ne mai zaman kansa a kaduna mataimakin mai magana da yawan jam'iyyar apc ana maganar cewa an samu irin wannan matsatsi na tattalin arziki a farkon gwamnatin shugaban kasa buhari a shekarar 2015 wanda wasu da yawa daga baya suka alakanta abin da jinkiri na naɗa mukamai waɗanda ake gan su za su gudanar da harkoki na gwamnati ya kake ganin halin da ake ciki yanzu eh, musamman an haɗa shi da abin da ya faru a baya irin kuncin rayuwa da suke koka to uzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim eh, wa'annan abubuwan wasu abubuwa ne wanda suka faru bisa yadda aka gadar da su ani. kusan zan iya cewa jinkiri ko na wani maganar ministoci zai iya shafan halin da ake ciki duk da yake ka ba da magana a dunkule akwai maganar tattalin arzikin kasa akwai maganar kuma yanayin kunci da ake ciki to ni abin da na fahimta shine yanayin kunci abin da zai kawo yanayin kunci idan kasa tana tsaye cik babu wani abin da ake yi to abin da ake nan kuma ba ana ɗauko shi ne kawai kai tsaye shugaban ƙasa ya ce ya ba da umarni kawai a je a yi kaza ba a a ko su matakai so kaga anan wurin walwalan zai kasance sai an bi wa'annan matakan misali na sani duk inda aka ce maka ana yin aikace aikacen raya kasa to akwai alfana guda biyu ko uku na farko amfani aikin da ake yi za a gina kasa ana gina hanya wuri kaza ana gina makaranta wuri kaza misali kenan aikace aikacen ake to ta nan ana samun saukin rayuwa ba don koma saboda za a samu aikace aikacen yi to aikace aikacen da gwamnatin tarayya ko na jiha suke yi shin sukan zauna ne kawai su kirkiro aikace aikacen nan su je su fara yi a'a abin za su yi shine ba mamaki na farko ba dai sai an sa shi a cikin kasafi wanda ka ga majalisa ta shigo kenan bayan an yi kasafin nan sannan a zo a yi fasin kasafin ya zama doka sannan a fara yin aikin to mun dinga samun tangarda a baya da irin majalisar da muka samu a wancan lokacin saboda babu wani kasafin kuɗi da mai girma shugaban ƙasa aika da shi aka fasin ɗin shi ya zama doka ba mamaki cikin wata ɗaya ko wata biyu akwai kasafin kuɗin da yake sai da wata shida ana ta jugu-jugu to a nan wurin kuma shi abin da mu mutanen ba sani ba shi ne shi kasafin kuɗin nan doka ne akwai wani tsari irin na tafiyar da mulkin demokradiyya amma an koka ko a lokacin da su ministocin su ma ba sa zuwa su ba da ba'asi na abin da suka kunsu a cikin kasafin to wannan kuma kaga wani bangare ne kuma na daban saboda da su ministoci da su 'yan majalisa dole ne dai su haɗu su aiki bangarori daban-daban ba wani wanda zai iya aikin da ba tare da wani ya sa hannu ba shugaban kasa da shi da ministoci ya kamata in sun ba da kasafin kuɗi su kuma 'yan majalisa su ba su izinin su je su gaba da yin aikin nan to idan an samu irin wannan tsaikon to zai iya yiwuwa cewa an samu sai kone da eh, eh, sakamakon eh, irin wani tangada da aka samu kila ko tun daga majalisan ko kuma dai daga shi kan wurin ministan amma abin da nake so shine ba zai yiwu a ce duk laifin nan da ake ɗaukowa ana ɗora shi akan shugaban kasa ba a yana da mataimaka haka. wa yake kawo matsalar wannan matsatsi na tattalin arziki matsatsin tattalin arzikin ƙasa ka san dai gadan shi muka yi a ina a gwamnatocin baya saboda dalili dalili na anan shine duk garin da aka ce maka babu kasuwa in aka ce maka ba za a shigo a siya ba wannan garin sun samu matsala sun gama ka je nan nan nan hamdala a shekarun da suka faru a baya kafin ka ga an zo an canza naira ɗaya sai an canza sefa na miliyan ɗaya duk wata ƙasar da ta tsinci kanta akan babu abin da za a shigo a siya a ƙasar nan sai dai ku ku fita ku je ku siyo da tattalin arzikin ku da kuɗin naku gaba ɗaya ba zai daraja ba kawo kaya kasuwa kana nufin rashin zuwa a sai sai fa ya kawo sauƙin rayuwa abin da ya sa ba wai ina nufin ina so mu ɗauki magana nan a hankali ne abin da nake nufi a nan shine tattalin arzikin mu babu yadda za a yi ba a yi shi yadda zai motsa ba a baya saboda kaga dai na farko ba wani abin da muke yi a nan Najeriya a baya noman nan ma dai an kashe shi ba wani abin da za a zo a ce an shigo daga wajen najeriya an zo a saye shi kaga saɓanin yanzu ana noma yanzu misali muna iya ci da kanmu amma wannan ya ya sauƙaƙa rayuwa sosai kuwa sosai ya sauƙaƙa mutanen da suke ƙauye da wanda yake za ka gama noman ka za ka kashe ma buhun masara naira dubu biyar shida ka je kana sayan shi dubu uku da ɗari biyar yanzu an samu sauƙin rayuwa sai dai in baka da ikon da za ka je kai aikin gonan nan ko kuma kila ba za ka yi ba ka sa girman kai. Muhammad Dan Auta eh, wannan magana na yanayin kuncin rayuwa za ka iya alakanta shi kai da maganar jinkirin ministoci ko ko ta ina abin ya faru. To alhamdulillah wannan abu ne wanda yake bayyananne ga duk mai bibiyar al'amuran rayuwar 'yan najeriya irin matsayi irin namu ah, abin da yake faruwa ita a fahimta ta ita gwamnatin ce ba ta da tsarin da ainihin zai sauƙaƙa rayuwar al'umma me yasa na faɗi haka akwai dalilai kwaya biyar da zan bayar wanda shine a tawa fahimtar ya tsaurara wato ainihin rayuwar 'yan najeriya suka faɗa cikin kuncin talauci na farko shine single treasury account wanda ake kira tsa tsa idan an yi shi da kyakkyawar manufa ana so ne a gane ta ina ne kuɗi ke zanzarewa idan aka gano wurin sai a saki bai zuwa ya zauna dindindin tunda aka mallaka tsn nan kuma abin takaici shine waɗanda suke amfana da tsn suke samun abin da suke samu sun ne suke wadatuwa fiye da talakawan da ake mulka ɗaya kenan na biyu akwai taxation duk gwamnatin ta ɗora kanta kawai ita ina haraji yake ta karba kawai yanzu fa an koma ne kawai maimakon gwamnati ta taimaki manyan kamfanoni da 'yan kasuwa domin a rika samun abin da ake kira salary wages wato inda ake ɗaukar albashi mataki-mataki daban-daban lokaci-lokaci gwamnati ta koma kawai ina irin waɗannan manyan kamfanoni 'yan kasuwa suke tammaka musu haraji abun mamaki ma za ƙarshe an ce ɗan tallafin da ake ba ma 'yan kasuwa na canjin dala shi ma zare shi wanda shi ɗan kasuwa duk duniya ba ta rayuwa ta tsaya najeriya ba mu ci gaba ko wayewar kan da za mu kulle kanmu kamar inda china ko wasu ƙasashe suka yi suka yunkuro suka gyara tattalin arziki dalilan guda biyu uku da suka rage shine zero budget da ake mana babu wani dalili da zai sa kai budget a matsayin ka na shugaban kasa ko kuma ministry of budget and planning da har ma da ake maganar 'yan majalisa din sun ci sa hannu ko sun sa hannu ko sun yi mai duk mun ji amma don me za ka yi budget akan abun da ba ka da shi kuma idan ma ka zo ka samu abun abun kai tun da gwamnatin nan ta zo ba inda ta yi executing budget 45% ba ta yi ba duk shekara biyar din nan. Wannan ne ya kawo rashin tattalin wato kuncin. Kwarai da gaske ai babu wata ƙasa da za a samu ainihin kuɗi baya sakuletin a hannun jama'a. a ce ba za a shiga kunci ba babu wannan kuɗin na sakuletin kaga na gaya ma uku kenan barin karasa sannan tallafi ya kamata gwamnati ta rika bada tallafi ne ga kamfanoni waɗanda suka durkushe me yasa a zamanin ku ba ku yi ba a ai mun ai ko mun yi alhamdulillah gwargwadon wanda kamfani kuka taimaka kamfanoni nawa suka durkushe a lokacin PDP duba fijo nan fijo nan fijo ka duba ka tambaya ka ji lokacin da muke mulki me aka yi mata ya aka yi ta tashi ta fara aiki yanzu ina take sannan barin koma maka batun idan yau aka ce gwamnati ta zo ta kasa samarwa al'ummar kasanta abun yi kullum kokarin gwamnatin nan shine mai abin yi ya rasa me yasa saboda a yanzu kamfanonin da suka bar Najeriya suka tashi suka gudu saboda abubuwan da ake musu na takurawa na kuntatawa 'yan najeriya suka zama ba su da aikin yi kuma gwamnatin ta kasa kirkirar abun da za ta saman ma 'yan najeriya aikin da za su yi ba noma ake takama da shi ko kuri ba to na tabbatar a yanzu akwai gonar da ni na san da ana noma ta yanzu sauraci saboda da aka ce a tafi gonar a baki aka ce a tafi gonar ina tsarin gwamnati na idan manomin ya yi noman gwamnati ta shigo ciki za ta taimake shi ya sayar ko ya fitar da kasuwar kayan nashi. na hauta wannan kuncin rayuwar so kake kace shi talakan bai da tashi gudunmuwar da ya kamata ya bayar wajen warwarewa kanshi damuwa. yana da ita matsalar talaka ne rashin ilimi. rashin sanin abin da zai amfane shi bai ma san talaka ma mu a najeriya yanzu kashi saba'in da biyar cikin ɗari abin da suke so kawai su ji mugunta an kama wane an tara wane an kwaci kuɗin wane an rufe asusu me nasabar wannan da kuncin rayuwa yawo nasabar shine duk lokacin da masu arziki suka takura a duk duniya talaka ne zai sha wahala domin sai su sun yi amfani da dukiyar da Allah ya ba su ta sauko ƙasa sannan su su samu su lasa domin ba kowa Allah ke azurta ba amma Allah yana bada abinci ne ga mutum ta hanyar dan uwansa mutum tun da jirgin birnin yamani shi jirgin birnin ingila to ja kaɗa da italiya in yi ɗauko kaya kariya bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan. To Aisha, kin ji yadda suka tattauna a zauren muhawarar namu ina so in fara jinke menene ra'ayinki a kai. Kwarai da gaske sun taɓo muhimman batutuwa kamar misali kasafin kuɗi da kuma su ministoci ba da bahasi akan kasafin kuɗi. Idan ka zauna ka yi kasafin kuɗi ya kamata ka fito ka yi bayani akan kuɗaɗen da ka ce za ka yi amfani da su. Me za ka yi da su me yasa aka samu wannan da wakancan. A wancan gwamnati da ya shuɗe wa'adi da ya shu ya kare an samu wannan matsala sosai amma muna fatan cewa musamman shekarar farkon nan mhm. in ga a tsawon lokaci akan abu guda ɗaya ana ta kai komo a kai sai ki ga komai ya cushe ba abin da ya matsa gaba ba ci gaba ba ci baya abin da ya kawai talaka ne yake wahala so kamar da yadda dai aka faɗa dai a wannan gutsaran dai talaka dai shine da yake wahala kuma wani hali ake ciki sosai ya kamata yanzu wa'annan sabbin ministocin su mai da hankali da kuma shi shugaban shi ma ya mai da hankali domin kowanne daga cikin su yana da aikin da zai yi ba yadda za a yi a tattara duka a ce shugaban kasa ya amma kuma shi ne kai duk inda aka ce kai ne kai wato akwai alhaki mai yawa da ya rataya a wuyan ka. kuma ina gari ya kamata a ce an inganta an inganta harkokin cikin gida haka To masu sauraro har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a cikin shirin yau da gobe. Bari kuma mu ga mu koma ga Isa da manyan baki domin jin karashen wannan muhawara. Bar Salisu Bara Abubakar a ya ka kalli wannan ya ka kalli abin a zahirance ko a matsayin kuna masu fashin baki. To da farko dai kuncin rayuwa a Najeriya ba wai akan wannan gwamnatin aka fara ba. Dama 'yan Najeriya suna cikin kuncin rayuwa. In mutum talaka ne a Najeriya tun daga independence na najeriya a talaka ba zai ce ya samu wani sauƙi da ya yi walwala ba dalili na anan shine bankin duniya ta ce budget na najeriya daga 1958 zuwa 2016 kashi 64 sace su jami'an gwamnati suka yi sace su aka yi daga 1958 zuwa 2016 gaba ɗaya kasafin da aka yi a waɗannan shekarun in aka haɗa su kashi 64 waɗanda suke aiki a gwamnati a office office ministoci gwamnoni directors clerks sun saci kashi 64 cikin bajet ɗin da aka yi a najeriya wannan 40 ɗin ma da shida da ake magana 36 su ma ba za ka tabbatar da an yi aiki da su ba to kaga kenan rashawa cin hanci takura a son kai da kuma babakere kan mulki suna cikin abin da ya kawo kunci ga 'yan najeriya na biyu jami'an gwamnati musamman waɗanda suke manyan ma'aikatu kamar gwamnoni shugaban ƙasa minista directors permanent secretaries sun riga sun kuntata rayuwar 'yan najeriya ni ma kaina abin na bani tsoro yanzu a wannan gwamnatin wanda kuma abubuwan da suka faru kenan a gwamnatocin baya in za a ɗauki aiki na yara dubu ɗaya ba za a faɗe shi a jarida ba ba za a sanar ba sai dai a ɗauki aikin kawai a ba 'ya'yan masu kusantaka da gwamnati kaga an yi haka a cbn last year an yi haka a revenue federal inland revenue service an yi haka a nigerian customs aka ɗibi mutane ba tare da an sanar ba amma in za a ɗabi vigilante ko ko me ake ce mashi wannan abin shara da wannan na graduates din nan me sunan shi n power to sannan ne zaka ga an rubuta a jarida tunda waɗannan yara za a basu kamar dubu uku ne ko dubu biyu wannan abin yana ci mana rai har yanzu ma abin ya zo jami'o'i ta yadda ba za a ɗauki mutum ba a jami'a ko ya kai sai dai in shi ɗan wani ne waɗannan halaye na shugabanni ba daga tarayya ba kawai har da jihohi su ne suka assasa matsalar talauci da tsanan tsanantawa ma mutane da al'ummomi a Najeriya. Amma shugaban ƙasar Najeriya ni akwai abin da nake da ayar tambaya a kan shugaban ƙasar Najeriya. Da farko za a kama da ɗaya daga cikin jami'ansa waɗanda suke da matsaloli game da rashawa da cin hanci wanda shi yake magana a kai. Amma sai kaga kuma ba za a kore shi ba, ba za a mashi komai ba. sai ma a bashi ina ce mi a dawishin minista kuɗi ai ta kara gaba da ka irin wannan zargin na takardu ne ma ai don in ma baka misalin abin da ake ciki yanzu a ministocin da ake ciki kana da labarin dabinon da aka kawo a kai ma waɗanda suke camp na boko haram daga saudi arabia wanda aka ba yanzu ba minista ba ce an raba ma aidp din ba minista ba ce yanzu ina alakar wannan da talauci ai baka san abin da idp suka shiga ba lokacin azumi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sha cin dabino kawai da ruwa ya rayu kuma a haka ya gamsu da an ba su da sun gamsu da haka to mami zai sa a ce an mata minista bayan ga ba badakalar da ta shiga kuma ba a warware ba kuma ba ita kadai ba ce suna da yawa so ba na tsammanin cewar an ɗau matakan ma da za a fita cikin wannan tsanani da 'yan najeriya suka shiga gwamnatin nan ta sha magana cewa kwangiloli da take bayarwa kuɗaɗe za sauka a hannun mutane da maganar inganta noman nan wanda yanzu mafi aksar mutane sun koma noma shekara biyu da ta wuce an kiyasta cewa ba a taɓa samun manoma sun tafi saudiya irin wannan shekarar ba ba ganin barista su kansu talakawa da za su miƙe su yi nasu ko su bada tasu gudunmuwar wajen jajisha wajen nema tattalin arzikin nan zai bunƙasa to ina ganin baka san labarin irin su rifan irin su wannan menene na central bank ban cika rike waɗannan abubuwan ba irin waɗannan intervention da gwamnati ke bayarwa irin badakalar da ke ciki na waɗannan intervention da gwamnati ke bayarwa shekarar bara sai da shi shugaban ƙasan da kanshi ya tsaida wani tsari na central bank saboda dukkan kudaden da gwamnatin tarayya ta ware ba a kai gare su ba kuma ka ɗauki gwamnatocin jihohi yanzu kamar jihar arewa wace jiha ce guda ɗaya don arewa a najeriya ita ce ƙasar noma wace jiha ce a najeriya guda ɗaya da ta ɗauki noma da muhimmanci karka ce kabi don in ka ce kabi filayen da kabi ta bayar a yi amfani da su filaye ne na jihar lagos abubuwan da ake amfani da shi a kabi kashi sittin na amfanuwa da kuma haɗakan da suka yi da gwamnatin lagos a lagos ake kaiwa wace jiha ce a arewa duk kasar noman da muke da shi da ta yi maganar noma a nan arewa misali dukkan wani abin da ka ga manomi ke tinkaho da shi na noma a yanzu to wani dan intervention ne wanda ya kauce ma badakalar da um, jami'an gwamnati suke yi har yake zuwa gare shi so wannan tsarin talauci da ka gan shi talaka yana yunkuri kar a taba cewa talaka bai yunkuri jami'an gwamnati su ji tsoron Allah abin da ya zo hannunsu na kasafin kudin Najeriya su kai shi ga inda aka, ce a kai kuma su rage a fankama da sata da barazana da kwashe kudaden al'umma suna amfani da shi don kansu kana ce wannan barazana da fankama kana alakan tashi da jam'iyya ko ko duk jam'iyyun da masana da wannan laifin to ai na ce maka tun da aka kafa Najeriya ni kaga yanzu ni shekaru na hamsin da ɗaya a Najeriya tun da aka yi Najeriya nan yadda na ga babana yake faɗi tashi haka nake faɗi tashi har yanzu ‘ya'yana yanzu suna gani na ina faɗi tashi kuma ba zan rantse ba don ban san gaibi ba ba na tsammanin 'ya'yana ba za su yi faɗi tashi ba sai dai in allah ya kawo wani sauyi don haka gwamnatocin baya har zuwa na yanzu ba gwamnatin da ta ɗauki hanya na gaskiya wanda za ta sauƙaƙa ma rayuwar 'yan najeriya kuma duk ɗan najeriyan da yake ganin zai samu sauƙi yanzu wallahi ina ba shi shawara ya yi himma kawai ya ɗaura ɗamara ya ci gaba da gwagwarma. bari mu dawo gurin mai magana da yawun jam'iyyar apc jam'iyyar apc ke mulki mafi akasari barista ya ce ba wai magana ma jam'iyya ba ce gwamnatoci ne ba su ɗauki wata azama ba kana ganin kuna da sabon salon da zai sassaƙe damuwar al'umma musamman ma dai talakawa a wannan ƙasa. gaskiya al'amari sauki mafi sauki kenan shine turawa cewa wai you cannot give what you don't have ba za ka iya bada abin da baka da shi ba a najeriya abu biyu ne ya rage mana ko dai ka je ka kama sana'a ko noma amma duk wanda yake tunanin cewa gwamnati ta zo ta bashi aikin da zai yi ya yaudari shi saboda moto ne guda daya mai dauke da mutane ashirin mutane hamsin sun mata ɗawainiya ba kowa zai samu wuri ba so abin da nake nufi a nan wurin shine gwamnatin nan abin da ta ɗauko shine akan hanya na farko an koya ma mutane tarbiyyar nasu daina sa ido akan dole sai gwamnati ya musu kaza su koma nasu ni ina magana ne a nan amma ni mutumin ƙauye ne kuma duk inda mutumin ƙauye yake yanzu haka yana jina. ni na san cewa ya samu sassaucin rayuwa fiye da baya shi mu mutumin kauye dan uwana abin da muke nema shine ka ba mu hanyar da zamu yi mu samu taki shine ake cewa wuri muna da wuri muna da wannan wannan tsari gwamnatin ta wajen taimaka manoma sai nan wannan ma gashi na a filin yanzu babu wata shekaru wanda aka samu taki wanda yake zaka je ka ce gashi ne zaka je ka saye shi a yau farashin shi ba daban ba go ba daban ba sai a wannan gwamnatin ta yi bakin kokari an ce fa kusan kuɗin buhun masara shine kuɗin buhun taki yanzu a to ai in kana magana kuɗin buhun masara shine buhun taki kuɗin buhun takin nawa ne yanzu kwata kwata kace min wanda ake shi na gwamnati dubu biyar ɗari biyar idan ana sai da buhun taki dubu biyar ɗari biyar ana sai da buhun masara a yanzu da nake maka magana dubu takwas ɗari biyar ya ma sauko kenan a kwanakin baya ko in ce a shekarun baya mun sai taki naira dubu goma sha ɗaya mun sai taki dubu tara mun je mun sai da buhun masara dubu uku ɗari biyar dan uwana manomi yana jina so ba wani abin da gwamnati za ta yi wadda ya wuce wannan gwamnatin nan da ta shigo da takin nan yanzu kaga akwai competition da yawa akan taki shi fi mutumin in dai akan harkan gona ne ina magana nan a kafafen a kafafen watsa labarai ba wani abin da talaka ke nema in dai manomi ne illa ka samu shi taki bai shi ka nema mishi wuri ba amma farashin kayan shi idan ya gama noma ka samu mai takin kuma ba farashi a kasuwa kana ganin zai koma gona zai koma gona ai yanzu har yanzu dai tun da gwamnatin apc ta hau ba a taba sai da buhun masara naira dubu uku ba ko dubu uku kai dubu hudu ma ba a taba ba ka ga an samu sauki na rantse da allah da annabi an rika sai da buhun masara naira dubu uku ana sai da buhun taki naira dubu takwas yanzu an zo ana sai da buhun taki dubu biyar da ɗari biyar misali kana iya yanzu fa nan kana sai da buhun masara dubu takwas ɗari biyar. yanzu kana nufin noma ne kawai zai warware kuncin rayuwa na 'yan najeriya. shi ne dai mafi sauki ba don komai ba saboda akasari kashi saba'in ka ɗauke shi tati 70 30 kashi saba'in na 'yan najeriya gaba ɗaya suna taura a karkara ne kashi talatin ne kawai suke bariki. kana nufin yanzu ba ku ganin ba akwai ganganci a ce an makale wa noma kaɗai a matsayin abin da zai farfaɗo tattalin arziki. noma ba shi ne kaɗai ba kuma ko da an ce an tsaya ma noma kaɗai noma kaɗai ya isa saboda mun yi wayo mun ga lokacin da ake sayar da dala dala ɗaya sai ka ba da bata ma kai naira ɗaya ba kuma ba mu da duk abin da ake togo da shi a yanzu a Najeriya an gina shi ta fannin noma ne. Ya magana farfaɗo da masana'antu. Masana'antu mu magana nan domin Allah ina irin su a jakuta ina irin sunan eh, eh, eh, gashin suna textile na kaduna duka wa'innan masana'antun me ya same su shin pdp ne apc ne zuwan gwamnatin apc ne suka mutu ko dama can sun mutu idan ana maganar masana'antu ne ina so mu magana domin allah maganar masana'antu gwamnatin apc ta zo ta samu komi raga-raga ne kun dawo da su ana kan hanya don babu wani mahalukin zai iya zuwa ya ce ya samu tun da karaya guda uku da ciwo a sume wala sai ka fara yin daya yanzu a tsarin a tsarin ku a tsarin ku sai ma mutum ya farfado yanzu a tsarin ku za kamar yadda kuka tinkari noma kun tinkari maganar masana'antu dan ganin al'ummar kasa sun samu aiki sosai kuwa sosai in dai kana bibiya kamar yadda ya faɗa duk mai bibiya ya san alƙawuran da ke tsakanin gwamnatin tarayya da irin su kasashen China wadda za su zo akan maganan textile nan nan nan na Kaduna na san akwai wannan shirin textile ko na san cewa an ci yana da mutane ne ma'aikata sun kai sun fi dubu ashirin ne ko nawa to na san cewa ana kan wannan aikin kuma za a dawo da shi To ina ga dai masu saurari sai su mai da hankali don yanzu kin gaya maganan textile um, kamfanonin textile wanda za a da da su inda za a je a samu aiki. Tsaro da gaske ina gani wannan namu na matasa ne. Sosai Allah ya taimaka kuma Allah ya sa a yi amfani da makin da wakan zai haifar. To masu sauraro a nan za mu dasa aya insha Allah sati mai zuwa zamu mu ji karshen wannan muhawara. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau uh, Zainab Zainab Abdulrahman tare da abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Aisha Mu'azu. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya. Mutukar in wagan lafiya je ka ka sha'o magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani. Talakawa shi in kuntuna. gwamnati ta yi mana kokari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da 'ya'yan talakawa an kai watan watan 'yan kuntuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba.